yawa dan allaf na cikin ma ku fito da su duka waje ha yaya malam hudu an gama hada wa'annan ai kudi sun riga sun hadu to kaga da nan da nan kaga su nan yan 500 biyar ne mun riga mun hada to ina yan dubu yawa kaga da wancan da wannan da nan duk yan dubu dubu ne to yan 200 ba yan 200 qur'ani ranka ya dade sun kai bandir bandir 70 sun kai buhu 70 qur'ani ina nan za a fito da su kafin disan ba sun zama yayi assalamu alaikum ran ke dade ya barka da dan Allah ran ke dade taimako nake nema alhamdulillah mu da muke neman ah, mu da dan Allah ran ke za a taimake ka da shi me kake so ni kuɗi ne wallahi iyali na ne tana asibiti wallahi ina bukata ba shi buhu kai dauki buhu daya dauki buhu daya da yamma anan kawai ka dauka ka dami dauki buhu ɗaya ko kai ya zan yi da buhun kashi haka kai dan uban ka sai ka dauka ranka dade ranka dade dan Allah da wannan buhun kudin ni dai a taimaka ai mun transfer ko dubu 20 ne transfer eh. a wannan zamanin zamu ma yaro ko ga ko mu yanzu ga kai ka san me shugaban kasa ya ce ne ko mu mu transfer so muke mu ma muna buƙatar transfer muna san transfer kaga dauki rabin nan dauki buhu ɗaya kai mana transfer rabin buhu ka rike rabin a wallahi ba na so kai yawo ko ah! don uwarka sai ka dauka dan Allah dauka Allah ya ka tafi da dauka dauka dauka dauka dauka kai wayo alhaji qur'ani na rantsa da girman Allah sai ga shi prison dan na rantsa da Allah EFCC suka kama ka da wannan kudin to qur'ani babu mai karban ka sai sai sai ikon Allah kai yanzu dai zaka bi da su ta inda ah. za a kama ni ni alhaji eh. wannan kudi tsakani da Allah eh. ni duk aikin na yi mun taransuwan dubu talatin ni ƙur'ani na rantsi Allah na yafi maka raguwa kaga ɗau buhu uku na baka <laughs> alhaji ɗan ɗari kana ganin mahaukaci ba wanda yake neman kuɗi wanda na ko ni kai kazan cewa ba a rasa dubu ɗari a account ɗina an ba shi buhu ya ƙi karɓa ni sai ni ne da nake ban da hankali zan karɓa ranka daɗe yi min taransuwan dubu talatin kawai ƙur'ani na na ciki na sun zama yayi